yanzu ina magana ne da mai sabon aure yau aka ɗaura aka shafa aka kawo amarya kawaye sun wace shi kuma ya shiga ɗaki ya kamata ya yi Allah dai ya ce nisa'ukum har lakum to ga gona amma sabuwar gona ce tana da bukatar a yi 'yan gyare-gyare da 'yan shirye-shirye da 'yan kimtse-kimtse kafin a tanadar da ita har ta zo ta bada amfani da yabanya to yaya ake yi bari mu koma cikin tafsir manzan Allah sallallahu عليه وسلم in mutum ya shiga ɗakin matarta a farkon karo ran da ya fara shiga to akwai ɗan na duba waɗanda suna ta koyar wanda ya kamata ya kula da su abu na farko shine yana da kyau tun kafin mutum ya shiga ɗaki ya ɗan tanado wani abu ɗan abun taɓa ka lashe ɗan abun da zai lasa ita ma ta lasa ya taba ita ma ta taba ya dangwala ta dangwala sai ya shiga da shi ya kai mata yana zuwa sai ya gabatar da shi an fahimta wannan abin wato saboda musulunci yana koyar da ihsani da kyautatawa ahsin ila nasi tasta'bir abin wa la ta'lamu malakal insana ihsan in ka kyautatawa mutum yanzu zaka mallaki zuciyarsa dama ka saba kakan dan mata tushi ai to amma yau kuma ka kawo wani abu ne wanda tare za ku dan lasa ku taba to wannan abun zai dan jawo hankalinta zai dan rage mata tenshi saboda ta zo da tenshi da yawa an gaya mata abubuwa da yawa akan miji an gaya mata abubuwa da yawa akan ɗakin ɗakin miji yanzu ta zo kai kuma sai ka zo sai ka dan rage mata kai kulin in temfanta sai ka kawo wani abu an fahimta wannan abin da zaka kawo ba a ce ko me zaka kawo ba shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yazo tarewa da nana Aisha madara yazo da shi saboda kun san madara manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na kaunar ta kwarai da gaske shi sa ko lokacin da aka je aljanna aka kawo manzon Allah ababan cikin aljanna aka ce wanne ne zai taba sai ta madara ya sha sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan abin da ya ci yakan ce Allahumma barik lana fihi wa zidna khairan minhu Allah ka sa albarka a cikin wannan da muka ci sannan ka mu abin da fi shi amma in manzon Allah madara ya sha sai dai ce Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu Allah ka sa albarka a wannan kuma ka ƙara mana irin sa amma ya ce a mu abin da fi shi malamai suka ce ba abin da fi madara kai ma za ka iya ka kawo madaranka wani iri wannan kai ka sani sannan in ka zo shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Asma bint Yazid ibn Sakan wanda Imam Ahmad ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kawo masa Aisha tana amarya da ita da kawayenta wanda ke nuna ya halatta amarya in za a kai ta kawayenta su raka ta karka yi zafin kai ka ce kai ahlus sunna ne ba ba kawaye a a karka tsananta ba a tsanantawa kuma kawaye in suka shigo suka zo suka yi ɗan kaɗe-kaɗe da ɗan raye-raye nasu su a tsakaninsu suka ɗan buga shantu ko suka ɗan buga kiɗan ƙwarya ko suka ɗan buga wani abu suka dan shantafi suka ɗan wataya suka ɗan kone, kar ka hana su saboda a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yi haka kuma annabi bai hana ba Abin da aka hana shi ne maza su shigo cikin harka ko su kawo kasa ɗin disko su sa amma wannan shi aka hana amma su kawo abin da bai da jalaji abin da bai da abu kamar shantu kamar su kifa kwanya ko wani abu su yi da kansu su share wansu su yi gumi kan maza su shigo ya halaka sannan in suka gama suka huta kai kuma sai ka shigo salamu alaikum alaikum salam tare da kawayenta zaka iya shigo a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai aka kawo madaran nan sai manzon Allah ya sha sai ya miƙa wa Aisha sai Aisha ta ji kunya ta kikarba karba sai Asma'u ta ce ke karba ki da abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta karba ta dan kurba ta dan taba kun san amarya ba za ta shade ba za ta tana dai rike abi sai ta dan karba sai ta dan taba sai ta dawo da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa asma karba ki sha sai take a a ya rasulullahi sai ka sha kafin ka miƙa mun don in sha daidai gurbin bakin ka sai annabi ya karba ya sha sai ta karba ta ce ne daidai gurbin bakin ta na sha sai manzon Allah ya ce bi kawai sauran kawayen aka ba su sai suka ce la nashtahi mu ba ma mu ba ma kwadai mara ba za mu sha ba manzon Allah ya ce la tajma'ana ju'an wa kadiba a a kar ku hada ƙarya da yunwa in za ku sha ko ku karba ku sha abubuwa amaryar bace wannan dai shi yasa malamai suka ce yana da kyau suna ce mai kyau Sau da a musulunci ana son kyautatawa to kuma mafi kyau mutumin da za zaka kyautata mata a duniya shine matarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli yace mafi alheri cikin ku shine wanda yake kyautata wa matarsa ni kuma na fi kowa kyautata wa mata in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka dai yanzu ka shiga da dan abin da ya saba ka ka bata ta dan taba in ta ji kunya ka ce mata a'a kunya ne ki dan taba dan kadan dai akwai dan akwai dan albarka a ciki da za a yi addu'a ne to ke kuma amarya da Allah ki karba shi dan lasa wata za ta zo wai zai sa wani magani a ciki wani magani zai sa sai da ga an kawo ki kin zama ɗauko ɗauko kin zama miko miko ai komi da komi yanzu ki riga kin ai ki riga kin shigo ba tun saboda haka zuwa abin da ya baki sai ki karba ki bismillah sai ki dan taba sannan bayan an gama wannan kuma sai mutum ya dan kai kai to haka sai ya dora hannunsa akan gaban goshinta sai mata addu'a to ita kuma matar sai ta ji wannan tana jin wannan karantarwa ita mata ta ne kar ta ga yawo ya miko hannu kuma ta da tsala ihu ta ce tun daga yanzu a addu'a ne zai mata sai ya tsora hannunsa akan goshinta sai ya karanta wannan addu'a hadisi ne wanda imamu abu dawud ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta idza tazawaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman idan mutum ya aure mace ko kuma ya sayi wani bawa falyakul bi nafiyatiha sai mutum ya riki gaban makwarkwadanta gaban goshinta Wani yusalli Allah azza wa jal sanan yace bismillah sanan yace Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alai wa a'udhu bika min wa ma alai matasa da yawa kun haddace wannan hadisi amma kuna fatan Allah kai kuran da za ku karanta Allah kai ku kowa ya haddace addu'a na amma bai taba karanta ta ba saboda ba bukatar karanta ta kaga ba za ka kama bakin garin ka karanta ba to Allah ya sauƙa wa kowane matashi ya samu daman yin aure kuma auren ya zama masa katanga na kariya don kare mutuncinsa to in mutum ya karanta wannan addu'a manzo Allah ta sallama yake cewa abu shara da iran ko kuma ma wa in shara ba iran ko da dabba ka saya ko ka saya abun hawa annabi ta sallama yake sai mutum ya dora hannunsa akan tozon abun hawan kamar kai ne ka sayi mota sai ka dora hannunka akan steering ko ka sayi mashin sai ka dora hannunka akai din ko ka sai shi sai ka ɗora hannunka a kai ko duk abin da ka saya na abin hawa sai ka ɗora hannunka a kan an fahimta sai ka ce Allahumma inni as'aluka khairaha ya Allah wannan abun ina roƙonka alherinta saboda ai duk abin da ka saya yana iya zama sanadiyar rayuwanka yana iya zama kuma aminci ne da mutunci gare ka to sai ka ce Allah ya baka amincinsa ka ce kuma Allah ya tsare ka da sharrinsa to mata ma ai in ta zo ta zo da sharri ta zo da alheri kamar yadda dukkan muna da alheri muna da sharri to ya ce Allah ya sa alheri ne kadai ka shaida sauran sharrin kuma ta rike kayanta da ita da shaida ko kuma ita ma Allah ya warkar da ita daga sharrin an fahimta to an gama bu biyu abu na uku tattiri kenan ko sai ko mutum sai ya ce masa yanzu kuma sai a tashi a dan yi sallah saboda a gode wa Allah ai an dade ana fafatawa ana neman a ga wannan ranar ta zo to yau gashi Allah ya kawo wannan ranar to sai a tashi a gode wa Allah to sai kai alola in tana tsarki lokaci in kuma ba ta da tsarki shi kenan sai kai sai ka je ka yi alola to in kuka yi alola sai ku zo ku yi sallah raka'a biyu kai ne liman ko da baka taɓa gwada liman ba yau sai ka gwada sai ka wuce gaba ita kuma tana bayan ka daidai sinkin daman ka to sai ku yi sallah raka'a biyu in aka yi wannan sallah ana gama sai kai addu'a addu'a da zaka ce Allahumma barik li fi ahli wa barik lahu fiyya Allahumma jma' bainana ma jama'ata bi khair wa farriq bainana ma farraqta bi khair an fahimta ka ce Allahumma inni as'aluka ay Allah la Allah la ka ce Allahumma barik li fi ahli wa barik lahu fiyya اللهم اجمع بيننا ما جمعت بخير وفرق بيننا ما فرقت إلى خير يا أبنجدي ina roƙonka Allah ka sa albarka a gare ni cikin iyalaina su ma Allah ka sa albarka a gare su a tare da ni sannan kuma ya Allah in har ka sa muka ci gaba da zama na tsawon rayuwar mu Allah ka sa mu zauna a cikin alheri in kuma za ka raba mu da Allah to ka sa mu rabu da alheri saboda ai zo mu zauna zo mu saba ana iya rabuwa to in rabuwar za ta kama Allah ya sa a rabu da alheri sannan kuma in rabuwa ta mutuwa ta zo Allah ka sa mu rabu da alheri kaga amfanin addu'ar kenan sai zama an bude da kyakkyawan ginshiki kenan ana fahimta akari ya tabbata daga abubakar ibnu abi shaiba wanda ya ruwaito shi zuwa abdullahi dan Mas'ud wasu ne suka zo suka tambaye shi yaya ake da amarya ne kan farko day one in ka shiga ɗakin amarya ya za a ko jero musu wannan ababen da muka faɗa sai ce in ka kawo wannan ya ce sun ma sha'anuka wa sha'anu ahlika ce sauran kuma saura sha'aninka da kai da iyalinka ni kuma ba zan gaya maka yadda za ka yi ba Ba ka nima ma yanzu ban san inda za ka yi ba daga nan ni na riga na kai na kai sidratul muntaha na kai magariyar titi na kai magariyar tikewa sauran kuma kowa ya san yadda zai ta kansa an fahimta ko idan mutum ya auri mace ubangiji ce ta zama gonarsa ke yana da dama ya hole da ita yadda ya ga dama yana da dama ya samu damar biyan bukata ta zuwa iya gamsuwar ta yadda ya ga dama to amma yaya ake yi yanda ake yi shi ne a kiyaye ka'ida akwai laduba da yawa da ya kamata mutum ya gane sannan akwai kuma wato waɗansu salo wanda su kan gaskiya ba zan iya koya muku su ba sai dai in gaya muku cewa wanda yake son ƙarin bayani sosai akan yanda ake yi da yanda ya kamata ka yi da irin salon da ya fi to wannan gaskiya ka je ka samu zabin ma'as ni dai na karanta amma gaskiya ba zan iya fassarawa ba eh, tun da kun iya turanci akwai zabin ma'as inda aka fassara da turanci yace hadihu fil jima'a yanda koyarwan annabi sallama yake akan yanda ake yin jima'i da yanda ya fi maka da yanda zaka fi kolewa duka ya faɗa a ciki amma gaskiya ni ba zan iya karantawa ba an fahimta ko abin da zan iya ga muku yanzu sune wanda suka zo balo balo a cikin hadisi wanda ya zama dole in faɗa da ni ma daddaurewa nake nake faɗa hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abba Allah ya ƙara yarda gare shi da babansa yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da ya zo zai sadu da iyalinsa sai ya karanta wannan addu'a ya ce Allahumma jallibna shaytan wa jallibi shaytan ma zakana ai kun hada ce wannan addu'an ku amma da yawan ku kuma da ne a iska Allah ya sauwaka al'amura Allah ya kawo sauƙin aure ke ce in ka karanta wannan addu'a ma'anarta Allah ka nesanta mu da shaitan shi ma Allah ka nesanta shi da mu kuma ka nesanta shi da abin da zaka azanta mu da shi na haihuwa to annabi sallallahu alaihi wa sallam yace in mutum ya karanta wannan fa innahu in qada Allahu bainahuma waladan in Allah ya yanke cewa za su samu da a sakamakon wannan sabiyar tatu lam yadurruhu shaytanu abada to shaytan ba zai taba cutar da wannan yaron ba kusan kuma cutar shaytan da yawa sai ko ta ina shaytan yana iya fitowa maka ya cutar da ɗanka ko ya cutar da kai kuma duk mutumin da zai addu'a ya ambaci Allah ya ce bismillah ba lokacin da zai zake wa iyalinsa tare da shedan zafi. don kowane mutum daga cikin yana da karin karin kuma shine shedan din da yake tare da kowane mutum kowane mutum ɗaya daga cikin yana da shedan din da yake tare da shi kullum sabai suka ce hadda kai yace ni ma ina da shi yace sai dai ni Allah ya taimake ni nawa ya musulunta amma kai baka san naka ya musulunta ko arne bane yace kuma in ka zo ka sadu da iyalinka baka yi addu'a ba sai ku yi tare in ka zo zaka ci abinci baka yi addu'a ba sai ku ci tare in ka zo zaka sha abin sha baka yi addu'a ba sai ku sha tare in baka yi bismillah ba to sai ka mai da hankali shi yasa da yawa daga cikin sangarcewan yara yana faruwa ne daga sakamakon tun daga baya ne mutum ya manta ko tun daga baya ne mutum ya kunne uwar shegu sai shaidan kuma ya koya masa hankali Allah ya kiyaye to in mutum ya zo kuma mun ce saboda kasancewar wannan aya ubangiji madaukakin sarki ya ce an nashi duk wanda mutum ya ga dama sauran bayani in mutum yana so ya ji ƙarin bayani akan yayi ne yadda mutum ya ga dama gaskiya sai ne nemi kasa din ƙara rauni amma ni kan ba zan iya yin cikakken bayani don shi ya samu damar fassara wannan kalmomin don manzon Allah ta salama shi ya faɗi mukbalatan aw mudbaratan ko ta gaba ko ta baya malaman tafsiri kamar Imam Shinkani ya ƙara da aw barikatan aw au aw mustalqiyatan to kaga waɗannan kalmomi ne gaskiya suna da nauyi ni dai ba zan iya faɗan su ba ka nemi kaga tun ƙara rawi ka ji bayani hadisi ya tabbata daga Abdullahi dan Abbas akan wannan wurin Abdullahi dan Abbas yace kanar muhajiruna yujibbuna yace akwai wani abu da mutanen makka suke wai shi yujibbuna yace wa kanikal ansaru la tujabbi yace amma su mutanen madina su ba su iya wannan ba malaman luga suka ce ma'anan yujibbuna shine an yi atiya ha munkabbatan shine bahaushe yake fasarawa da gogo Abdullahi ɗan Abbas ya ce mutanen madina sai suka samu matsala tsakanin su da matan akan wannan da suka ga mutanen makka da suka zo suna yin yadda suka ga dama sai suka je su kuma su suna so su yi da matan sai wannan abin ya kawo matsala a tsakanin mutanen ansar da su da matayensu saboda su ba son haka ba su suna gani wannan laifi ne kuma rashin kunya ne an gane ko to amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka kawo wannan kisin a gabanta sai karanta musu wannan aya yake musu ba tajbiya ba ba magana jibuna ba ko menene ma a je a yi to amma a cikin wannan da Allah yake an nashi tu ta duk yanda kuka ga dama to bai halatta ba mutum ya zarce wa matarsa ta duburanta mutum ya haka ya aikata haram hadisi ya tabbata daga Abu Huraira Allah ya kare yarda a gare shi wanda Imam Ahmad da waɗansu suka ruwaito yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam Ya ce la yanzuru Allahu ila rajulin atam dubu fi Ya ce ko duban mutum Allah ba zai bara nan kiyama in yana wa matarsa ta duburanta sannan kuma hadisi ya tabbata daga Abu Huraira Allah ya ƙara yarda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace mal'unun man ya'ti nisa'a fi mahashihinna yace duk wanda yake zuwa wa mata ta duburan su to wannan tsinanne ne to Allah ya kiyaye sannan mutum ya kiyaye kada ya kusanci mace alhali tana jinin haila lokacin da take jinin haila kamar da muka karanta ayar baya fa ta zulun nisa a fil mahid idan mata suna cikin jinin haila to ku kaurace musu bi ma'ana bai halatta ba mutum ya sadu da matarsa ta kafar mafitar hailarsa amma in banda wannan ya halatta dukkan wani abu kuma ya halarta a gare shi an fahimta ya tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu yace man ata ha'idan aw imra'atan fi duburiha aw kahinan wa bi ma yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam yace duk mutumin da ya sabu da mace ta kafar hailata alhali tana haila da kuma mutumin da wato ya sabu da mace ta duburarta da kuma mutumin da ya je wajen boka ya gaskata abin da bokan nan yake to duk waɗannan sun wa abin da aka saukar wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga babban wa'idi ne wannan mai tsanani kwarai da gaske da aka mutum sai ya kiyaye ya mai da hankali